Wasu talatu, wasu salama, alamu, amma, da rasulillah wa la'alihi, wa sahabihi wa mawala. Wabata, alaikum wa rahmatullahi wa bartatau, ya jama'atin musulmi. Muna yi ma Allah Subhaana Uba ta'ala Godiya, wanda ya ba mu ikon haduwa domin cigaba da karatu a cikin littafin arba'un da na wari. na al'imamu nawawi rahimahullahu ta'ala kamar wadda an ka saba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kulle darasinmu daga inda ya dakata a satin da ya gabata zuwa ga gwargwadon abin da Allah maɗaukaki ya zo a karanta darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na goma sha uku inda kuma karatunmu ya dakata muka kawo ƙarshen wannan darasi da hadisi na talatin da biyu wanda kenan yau farkon darasinmu na goma sha hudu za mu tashi a farkon hadisi na talatin da uku nawawi allah shi mishi rahama ya ce alhadisu salisu wa salasun hadisi na talatin da uku an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo ne daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce lau yuɗan nasu inda ana ba mutane bidawa da zarar sun kai ƙara ladda rijalun amwala qaumin da wasu mutane sun kai dukiyar wasu mutane ƙara ahun, da kuma ginainansu walakin na su sai dai shaidu alal mudda'i yana ga wanda ya kawo ƙara wal yaminu alaman ankara rantsuwa kuma tana akan wanda ya yi mutu ma'anar wannan hadisi da ma karanta shine da ce su alƙalai idan ka zo ka kawo musu ƙara ba wani binciken da za su yi kawai za su karɓa abin da ka ce naka ne su baka ko kuma idan an kashe maka ɗan uwa ka ce ga wanda ya kashe ɗan uwan kawai su yadda ba tare da wani bincike ba to da za ka ga yawan kai ƙara ya yawa tsakanin al'umma sai dai idan ka kawo ƙara cewa wani ya yi mini abu kaza to sai a ce maka to ina shaidunka na cewa wani ya yi maka kaza shi kuma idan aka zo wurinsa to idan har kai baka da shaida to shi kuma sai a nemi yayi yi rantsuwa ta hanyar cewa ba shi ne ya aikata wannan laihin ba da haka kenan musulunci bai bar al'amari buɗe ba ta yadda za a samu saɓani da rikita sun yawa a cikin al'umma wannan hadisi imamu nawawi allah shi mishirama ya ce hadithun hasan wannan hadisi matsayi ne hasan rawahu bai haƙiyu imam bai baihaqi ya rawaito shi wa gairuhu da wani sa za kamar haka wa babu sashin wannan hadisi sai ya zo a cikin a ruwayar imam bukhari da kuma imam muslim a cikin ingantattun littafinsu to wannan kenan al'umma za su lura kuma su kula da cewa dole ne ka kiyaye wajen neman hakkinka ya zama kai mai gaskiya ne ba kana wada abin da ranka yake so kawai ba ko kuma ka ɗauko abin da ka so ka liƙa ma wanda za ka liƙa ma cewa ya yi maka kaza shari'a ba za ta saurare ka ba ta hanyar ƙwato haƙƙe kawai a liƙa ma ba tare da an yi bincike ba a sai an bincika an tabbatar da cewa wannan ƙara da ka kawo ta kawo ta ne a kan gaskiya wannan hakkin da kake nema kuma lalle hakkinka ne ya cancanci a baka sannan ne shari'a za ta kwato hakkin ta baka ba haka sikin ba tare da bincike ba a doka a baka wannan shari'a ba ce wannan tanadi ba don muka dibi wannan hadisi namu za mu ga akwai wasu fa'idodi aƙalla da za mu iya samu cikin wannan hadisi waɗanda za su ƙara mana bayani bisa ga abin da muka rigaya muka karanta idan mun kalli fa'ida ta warko da take wannan hadisi shine cewa kai ƙarar jini ko ne da dukiyoyi mutum ya ɗauki ƙara ya kai ya ce wani ya kashe man ɗan uwa ko wani ina bin sa bashi to wani abu ne wanda ana buƙatar ya gabatar da shaida idan ya gabatar da shaida daga nan ne alkali zai ci gaba da bincike don tabbatar da wato masa haƙƙinsa ta idan muka riba fa'ida ta biyu za mu ga cewa ita shari'a ta zo ne domin ta kare dukiyoyin mutane abin da shari'a take nufi kare dukiyar jama'a da kuma rayukan jama'a saboda kada a yi wasa da rayukan al'umma kuma kada a yi wasa da dukiyar jama'a na daga cikin abin da shari'a ta ba kula kwarai ba da kariya ga rayuwa da dukiya da kuma ma mutunci za a kare mutuncin jama'a ba za a bar wasu mutane kawai su zo su rika cin mutuncin wanda suka ga dama ba wanda musulunci ya hana wannan ba'ida ta uku shaida tana akan wanda ya kawo ƙara ka kawo ƙara to sai a neme ka da cewa wannan ƙara da ka gabatar Allah son ka kawo shaidu in ka kawo shaidu kuma ya tabbata cewa wannan shaidun da ka kawo tabbas haka ne to sannan ne za a yi maganar a ƙwato hakkinka a baka saboda mi ta gabatar da shaida da za a ce wanda aka kawo ƙara ya yi mutu ya ce shi ba ya rantsuwa sam ba zai rantse ba to shi wanda ya ce ba ya rantsuwa to kenan za a yi hukunci a kansa a dalilin ƙin rantsewa da yi wannan baya da shaida kai kuma ka ce ba ka rantsewa to wannan zai buɗa ma alƙali dama ya ba shi ƙofar yanke maka hukunci a dalilin kin rantsewa don ka kare kansa. to sai mu na gaba hadisi na talatin da hudu an abi sa'idi ne huduri wannan hadisi an karɓo shi ne daga abu sa'idi al رضي الله عنه Allah ya ƙara masa yadda yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana da tarin hadisai masu yawa waɗanda ya ruwaito shi abu sa'id al-khudri qala abu sa'id al-khudri yace alaihi رسول wa صلى الله عليه وآله وسلم tsira da النبي Allah su tabbata a gare sa. ya kolo yana cewa marra minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam fa bi qalbihi wa dalika adhafu al-iman yace da ji annabi tsira da abincin Allah tabbata gare su ya ce duk wanda ya san wani abin ƙi daga cikinku kana da ilimi a kan abu ka za Allah baya so to ka hana wannan abin da hannunka wannan ya nuna idan kana da iko idan kana da hali kamar hukuma ta san cewa ana aikata abubuwa na ɓanna wannan za ta tura jami'an tsaro su hana saboda ni suna da ƙarfin mulkin da za su iya hanawa. da fa'ilam ya idan mutum bayi da halin da zai hana abinda ake aikatawa na sabon Allah da kuma ya riga ya san ana yi, da faɗi lissani ya yi da harshensa. Ya buɗe bakinsa Allah baya son kaza, Allah ya hana kaza, saboda sauki lauyin da ya rafe a kansa a wurin al'umma, ya sanar da su cewa Allah baya so irin waɗannan abubuwa da mutane suke aikatawa na saɓon Allah da haka mutane su kauce ma saɓa ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa idan kuma ba shi da ikon da zai yi hani da harshensa wataƙila Allah bai ba shi ilimin da zai wa'azi ba ko kuma bai samu dama ba ko akwai abin da ya hane shi wanda bai iya yi da harshen to babu kalbe to ya samu damuwa a zuciyarsa a lokacin da ake saba ma Allah wa zalika wannan mutum ya samu damuwa a rayuwarsa a lokacin da ake saba ma Allah abu aful iman Shi ne mataki na uku ba wai raunin imani ba saboda dukkan mutumin da aka saba ma Allah ya samu damuwa a ransa ya ɓace ba za ka ce yana da raunin imani ba a'a ai yana da imani wanda ita ce dai mataki na uku mataki na farko hanawa da hannunka idan kana da hali in kuma ba ka da halin hanawa da hannu sai ka hana da harshenka idan ma da harshen bai samu ba sai ka nuna ɓacin ranka da damuwa akan an saɓawa ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan kenan kaga kamar da yan uwanmu suke fassara wasu daga cikin masu koyarwa musamman a makarantun islamiyya na cewa wa zalika da imani wannan shine mafi raunin imani to babu maganar rauni a nan an aikata sabon Allah ka samu bacin rai ka damu akan abin da aka yi na sabon Allah kaga nan ba maganar raunin imani ake yi ba a wannan ne daraja ta uku ka samu daraja ta farko ba baka samu ta biyun ba to ka ɗau ta uku shine na nuna bacin ranka da damuwarka akan an zaba ma mahalicci wannan hadisin da makaranta karanta yanzu imam muslim ya ruwaito shi wanda ya nuna hadisi ne ingantacce kuma hakika ba ce mu je mu yi binciken al'umma a kan abin da suke aikatawa na laifi ba idan mutum ya boye yana saba ma Allah ba a aza maka cewa sai ka zo sai ka yi bincike a kansa ba sai ka shiga ka kaga me yake aikatawa a abinda dai kasancewa abu kaza munkari ne abu ne mara kyau shari'a tana kyamashi ka sani ba wai sai ka gani ba ra'a bi ma'ana alima ka sani suka sanar da al'umma cewa wannan abin ha munkari ne kuma mutane su ainihi ba aikata shi kara da hali ya zama da hannu ba hali ya zama da harshe ba dukkan guda biyun ka samu damuwa a ranka akan ganin an saba ma mahalicci shi ma wannan hadisi akwai wasu fa'idodi da muke iya samu a cikinsa kamar misali fa'ida ta farko da za mu iya samu a cikin wannan hadisi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya jagoranci dukkanin al'umma gabaɗe ya jagorantar da mu ga baki ɗaya idan mutum ya ga abinki ya gusar da wannan ba da yi a kan wannan ka san wannan abu na ne shari'a tana ƙinsa to ka gusar da shi ka hana da hannunka idan kana da hali idan ba hali kuma da harshenka idan ba hali ka ji damuwa abu na biyu na fa'ida da muke samu a wannan hadisi hakika baya halatta mutum ya yi mutum wani abu da yake munkari ne har sai ya tabbatar da cewa wannan abin munkari ne saboda kada ka zo kana mutum abin da ba abin mutu ba ne to wannan kenan kenan akwai buƙatar ya zama mutumin da zai wuri al'umma ko ya musanya wani abu da al'umma suke aikatawa ya zama yana da ilimi akan abin da yake son ya kira al'umma a kansa da haka kenan akwai buƙatar musan da wannan ba kamar wada wasu daga cikin yan uwanmu suke yi ba da zarar mutum ya yi abu ka yi magana walau ko da wanda kuke wasa da shi na sai ce maka to a bani hadisi ko aya wannan ko ba yana niyyar wani komai da komai sai an kawo hadisi da aya ba a ai mu da ya gabata lissafin da ya shige wasakata an ashiya annabi ya yi shiru a Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa ghaira nisyan ba dan Allah ya manta ba rahmatan lakum domin jin kai gare ku ko al'umma data haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fala tabasu anha kafi bincike akan wayannan abubuwa wayanda Allah ya bar su bai ambace su ba kuma ba don ya manta ba domin yi muku jinkai wannan su fa'idodin da muka sama a cikin wannan hadisi na talatin da hudu, sai hadisi na talatin da al-imam an-nawawi Allah shi mishi rahama yace al hadisi na khamis wa al-thalathun hadisi na biyar. ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي a دعوة su, ya ياتي la ta hasadu kar ku yi hasada kada ku dawo kuna hasadar yan uwanku Allah ya ba dan uwanka ilimi ka dawo kana hasada Allah ya ba dan uwanka dukiya ka dawo kana hasada Allah ya ba dan uwanka wani matsayi na mukami ka dawo kana hasada Allah ya ba dan uwanka wata sarauta ka dawo kana hasada a'a annabi ya halimu cewa la ta hasadu kada ku yi hassada wala ta najashu kada ku yi kore abin da ake ce ma manajashu shine ƙoƙarin farauta hankalin masu son su sai kaya kai ɗan kasuwa ne ga kankinka ga kankin makwabcinka lokacin da wasu suka zo za su sai kaya a kankin makwabcinka amma su ba san cewa kai ɗan kasuwa ba ne to kai kuma kana son ka ja hankalinsu don su saya sai ka zo ka taya irin abin da suka saya mu ɗauki misali kamar a tamba ko lesi ko wani abin sayarwa inda su ba su ba ka shigo cikinsu ka ce alhaji wannan kalan nake so nawa take irin wanda ka ga sun shi ma ya san cewa ba wai tsaye za ka yi ba a'a don kawai a ja hankalin su ne sai ya gaya maka kudinka kamar dubu biyar biyar sai ka ce to a baka guda biyar dubu ishirin da biyar ka lissafa ka ba shi. sai ka ɗauka ka shiga kasuwa kamar da gaske idan su wa'annan masu saya sun riga sun saya sun ta yi sai ya dawo maka da wannan ah, kayan da ya saya ka ba shi kuɗin shi ka yi masa kore kenan shi ma gobe idan ya zo su zo wurinka sai ya zo ya yi maka saboda dama a ɗabi'ar mai sayan kaya ya nisan ya tarar da kantin da ake ta hada-hada ana ciniki shi ma ya zo na ya siya to shi ne wannan a najashu kar mai najashu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wala gado kada ku ki junanku kenan ku so junanku wala ta dabaru kar ku ba junanku baya wanda ya haɗu da ɗan uwansa ya kau da kai wacce ya haɗu da ɗan uwansa ya kau da kai akan wani abu da ya haɗa su wanda bai taka kara ya karya ba wanda bai kai kima da darajar musuluncinsu ba wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashen ku zo yana ciniki akan cinikin sashi ma'ana ga ya zo ya sai kaya kuma hankali ya koma a kansa na cewa shi za a sayar ma da kayan to ka bari ya saya kada ka zo ka ce kai ma nawa amma a lokaci guda ya zo ya ce malam nawa kake sai da wannan kayan shi ma ya zo ya ce malam nawa kake sai da wannan kayan ya halatta ya yi kama da auren mata ya halatta a lokaci guda mutum guda biyu ko uku ko ma goma ne kowanne zo ya ce yana son wancan aure amma a lokacin da ka tabbatar wane ya nemi wancan aure kuma an bashi kuma sun daidaita a tsakanin shi da ita to yanzu ka zo don ka karfe ta wannan abu ne da yake haramun haka ciniki ma lokacin da ka ga masu ciniki biyu suna ƙoƙarin daidaitawa to kada ka zo ka ce kai ma a kafiya kaza ko kafiye kaza an hada wannan wa kullu ibadallahi ikhwana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yana kaunar mu yana son mu sai ya ce mana ku zama bayin Allah ‘yan uwa, kamar yana fassara faɗin Allah innamal mu'minuna ikhwatun lalle hakika muminai yan uwan juna ne al-muslim wa akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne dukkan musulmai dan uwan musulmi yake la ba baya zalimtar sa musulmi ba zai zalunci dan uwansa musulmi ba wala ya kazuluhu ba zai bar taimakon dan uwansa musulmi ba wala ya haqiruhu ba zai wulakanta ɗan uwansa musulmi ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a taqwa haula tsoron Allah yana nan wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin annabi yana nuna ƙirjinsa, yana nuna gabansa yana cewa tsoron Allah yana nan kenan tsoron Allah a cikin zuciya yake ba a bayyane ba بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم babu abin ya kai sharrin mutum musulmi ya wulakantar da ɗan uwansa da haka addinin musulunci bai karantar da mu akan mu wulakanta yan uwanmu ba sawa'un Allah ya ɗaukaka ka akan ɗan uwan naka ba za ka wulakanta shi ba sawa'un Allah ya baka jagoranci kai ne jagoransa ba ka wulakanta shi ba duk matsayin da Allah ya baka to kada ka wulakantar da dan uwanka musulmi ba sharrin da ya kai wannan kullal muslimi ala muslim dukkanin musulmi ga musulmi dan uwansa haramun damu jininsa haramun ne wa maluhu dukiyarsa haramun ce wa irudu mutuncinsa haramun ne wannan hadisi rawa muslim imam muslim ya ruwaito shi kenan addinin musulunci ya hana mana zub da jinin yan uwanmu ba a kan hakke ba da ƙa'idar shari'ar musulunci ba za a kashe mutum ba sai da ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya zamana shi ya taɓa yin aure yanzu matsayin bazawari ne ya je ya yi zina ko ya kasance ya kashe wani wannan shi ma za a kashe shi ko ya kasance yana musulmi ya zo ya yi ridda ya ce ya hita ya bar addinin musulunci wannan shi ma za a kashe shi amma in ba don wannan ba to ba wani abin da zai sa a ce kai a kashe ka ko an ba da dama a kashe ka da haka kenan musulunci ya kare rayuka musulunci ya kare dukiya musulunci ya kare mutunci manzon musulunci shine babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya bayyana haka na cewa jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku kamar wadda na ambace su to babu sharrin da ya kai mutum musulmi ya wulakanta ɗan uwansa musulmi kullum musulmi alal muslim dukkanin musulmi ga ɗan uwansa musulmi haramun damuhu jininsa haramun ne wa maluhu dukiyarsa haram ce ya ci ba da hakki ba wa irduhu mutuncinsa haramun ne da haka kenan akwai bukatar musancewa cewa dukkan wanda ka ci sa to ba makawa za ka biya shi wannan hakki nashi da ka sanin cewa za ka biya hakken yana da muhimmanci saboda ni zai sa ka kula zai sa ka lura zai sa ka yi kaffa kaffa kuma zai sa ka yi taka tsantsa to idan muka kalli wannan hadisi da muka karanta za mu ga wannan hadisi shi ma yana da fa'idodi masu girma daga cikin akwai bayanin haramcin hassada inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kar ku ya hassada la ta hassadu an hana mana yin hassada amma ya halatta ka yi wani abu da aka ce ma algibdasu buri na alhairi kaga wani Allah ya bashi ilimi yana karantar da al'umma ka yi burin Allah ya baka ba ka yi laifi ba kaga wani Allah ya bashi kuɗi yana ɗiba yana ciyarwa saboda Allah yana bayar da haƙoƙi kai ma ka yi burin Allah ya baka ka yi haka ba ka yi laifi ba sannan cikin hadisin nan za mu fahimci cewa an hana yin kore kamar yadda na ba da labarin yadda 'yan kasuwa suke yi suna agaza ma yan uwansu don su samu ciniki abu na hudu an hana muna mu ki junanmu annabi ce wala ta ba kada ku ki junanku abu na biyar an hana muna mu ba junanmu baya ga ka ga dan uwanka ka ba shi baya wannan mamno abu ne wanda an hana ka yadda cewa dukkan musulmi ɗan uwan musulmi na kenan ka san da haka to za ka kula kwarai kuma za ka yi kaffa kaffa game da ƙin ba ɗan uwanka baya ko ƙin ƙiyayya da ɗan uwanka ya zama kai sam ba ka ƙiyayya da shi a matsayin shi na musulmi fa'ida ta shidda ko ta biyar an haramta mutum ya zo ya isko ɗan uwansa yana ciniki shi ma ya shiga cikin wannan cinikin abu ne wanda har riga an hana shi sannan ba'ida ta bakwai za mu ga cewa wato hadisi ya bayyana mana cewa musulmi duk ɗan uwan musulmi ne kenan kasancewa ɗan uwanka musulmi ɗan uwanka na yana da tasiri saboda ka ba shi haƙƙin da Allah ya aza maka ka ba shi. na zama ne dan uwanka musulmi da kuma shi ya kawo mu ga ƙarshen hadisi na talatin da biyar inda za mu je ga hadisi na talatin da shida al'imamun nawawi allah ya mishi rahama ya ce alhadisu sadisu wa salatun hadisi na talatin da ana bi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi ne daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ta أبي annan nabi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam وسلم to annabi kira da aminci su tabbata gare sa ya ce man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi duniya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawmin qiyama duk wanda ya kuranye ma mutum musulmi bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya ba za ka san dan uwanka yana da wata damuwa yana da wani bacin rai yana da wani bakin ciki kayi kokarin yayi masa wannan damuwar rayuwarka ta duniya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yace Allah yana kuranye masa bakin ciki daga cikin bakan cikin gidan lahira daga cikin baƙar cikin ranar alkiyama wa mai yassara ala wanda ya sauƙaƙa a kan mutumin da ba shi da hali kasancewa shi ba da hali kuma sai ka yi ƙoƙari ka sauwaƙa masa ka taimaka mashi ka agaza mashi yassara Allah alai Allah yana yassara ma ya sauƙaƙa maka fi duniya wal akhira a duniya da lahira wa man satara musliman duk wanda ya rufa asirin musulmi satara Allah fi duniya wal akhira Allah yana rufa asirinsa a duniya da kuma lahira kaga ka ga sirrinsa sai ka rufe asirin baka tona ba baka bayyana ba kai ma sai Allah ya rufa maka naka asiri a duniya kuma ya ruwa maka asirin a lahira kila gina gidansa ne ta ruguje kana da hali sai ka gyara masa ko ne baya da sai ka taimaka ka bashi ko abinci ne baya da sai ka taimaka ka bashi kaga ka rufe asirinsa shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai rufa maka asiri a duniya da lahira wallahu fi aunil abdu Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhi matsawar bawa yana taimakon bawa dan uwansa idan ka taimaka ma bawa ɗan ruwanka ko bayi ‘yan ruwanka, to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka maka a dalilin wannan gudunmawa da tabbasuwa. basuwa. Walau ko da dabba ce, walau ko da kamar kyanwa ko mage ko mutsa, walau ko da kadangarai ne kake kawo ma ruwa ka ajiye musu su zo su sha, kaga ka taimaka musu, kai ma Allah zai taimake ka. kuma kamar baka ɗauki kayan aikin komai ba sai zama Allah ya karɓar maka wannan aikin ka samu cin nasara wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma dukkan wanda ya shiga wata hanya da yake neman ilimi a cikin wannan hanyar sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah yana sauƙaƙa masa hanya da wannan hanya har zuwa gidan aljanna da haka kenan neman ilimi yana da muhimmanci kwarai ga rayuwarmu mu san yadda za mu bauta ma Allah mu san addinin mu bayan mun yi wannan kuma akwai buƙatar mu nemi ilimi na duniya mu san duniyar mu mu san yadda za mu rayu cikin duniyar mu mu san yadda za mu kawo ci gaba da sha'anin rayuwar mu ta duniya wa mashtaba qaumun fi baitin min buyutillah wasu mutane ba su taɓa taruwa ba daga cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah a ya taluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa ya tadara sunahu bainahum suna da dakar wannan littafin a tsakaninsu illa nazalat alaihim as-sakina wace natsuwa ta sauka gare su sun dawo a masallaci suna yin karatu suna neman ganewa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da natsuwa wa gashiyat umar rahma bayan nan kuma sai rahama ta lillike su su samu natsuwa su samu rahamar Allah ta lillike su wa haffatumul mala'ika mala'iku kuma za su zo su kewaye su wa zakarahumullahu fi man indahu Allah ya ambace su na kusa da shiya wa man baqa bihi amalu duk wanda aikinsa ya jinkirta shi bai samu cin nasara ba a dalilin aikin da yayi lam yasra bi nasabu dangantakar da yake da ita ba za ta taimaka masa da komai ba akwai misalai da dama in mun guda mun kawo daura da wannan kuma yana iya isan mu annabi nuhu alaihi salam yana da ɗa da ake ce masa kan'an lokacin da annabi nuhu ya roƙi allah a sako ruwa sama da ƙasa a halaka kafirai saboda mi wala yalidu illa fajiran kafara itibaru ma sayakun to sai ya kira ɗansa eh, ya bunayyar kabla'ana ya kai ɗana ka zo ma hau jirganya tare da kai wala ta kuma alkafirin kada ka zama tare da mutane kafirai ala zawi ila jabalin yasimuni min alma'i sha'a ina ninƙaya zuwa ga wannan dutsen da nake gani don ya kare ni daga ruwa ala na asim yau min amrillah yau kan babu wurin tsira to kawai dai sai zamana shi kan'ana ya halaka ya nutse cikin ruwa annabi nuhu alaihi salam yana juyayi da damuwa yana burin ya matsansa addu'a sai Allah ya gaya masa cewa innahu a laysa min ahli innahu amalun yau salih ba ba ne. aikinsa mummuna ne kar ka yi masa addu'a da haka yau ko da Allah ya ƙaddara wani bawan Allah ya haihe ka amma kuma baka bi Allah da taƙawa ba to wannan haihuwar da bawan Allah ya maka to ba za ta yi tasiri na ka samu gawarar Ubangiji ba kamar wasu da ke ganin wasu na iya sa su a arjihu su tsallakar da su a kaga wannan ba haka al'amarin yake ba a'a kai ƙoƙari ka bi Allah kai kokari kai ɗa'a ga Allah don Allah ya maka mahita don Allah ya sama maka wato hanya ta tsira magana kana ɗan gidan wane ko dan jikan wane ko kana dangantaka da wane ba zai maka amfani ba idan ba ka bi Allah da zaƙawa ba wanda hadisi da ma karanta imam muslim ya ruwaito shi da wannan lafazi da ma karanta wanda kuma za mu ga shi kai ne wannan hadisi idan muka tsaya muka diba akwai aya ga matan fir'aun asiya da yake tabi Allah da ta tsawa. sai Allah ya yi mata mafita sai Allah ya tseratar da ita daga sharrin shi wannan ainihi fir'aun sai ya tseratar da ita daga ainihi wannan sharrin nashi to wannan kenan don haka dukkan mutumin da ya bi Allah Allah zai masa mahita sannan dukkan irin matsayin da mutum yake da shi ko dangantakar da yake da ita idan bai bi Allah ba to wannan ba ta da wani tasiri almuhimmu akwai buƙatar cewa mu tsaya mu bauta ma Allah don mu samu ramar ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu je ga hadisi na a talatin da bakwai a cikin wannan littafi akwai sauran eh? da ashirin za mu ga cewa a wannan hadisi na ashirin da bakwai an ibn abbas radiyallahu anhuma an karba hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda an nabi sallallahu alayhi wa sallam shi kuma abdullahi ibn abbas ya karbo ne daga annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ma ya an rabbi ga abinda annabi ya ruwaito daga Allah wannan hadisul qudsi kenan tabaraka wa ta'ala alkhairin ya yawa girman Allah ya daukaka annahu qal haqiqa Allah ta'ala ya ce inna Allah kataba alhasanat haqiqa Allah ya aini wajabta kyautatawa ko ya rubuta abin da yake kyautatawa ne ayyuka kyawawa wa sayyi'at da mummuna sun bayyana dalika sannan Allah ya bayyana haka faman hamma bi hasanatin duk wanda ya ne aikata aiki na lada falam ya amalha bai aikata aiki ba amma ya yi niyya akan ya aikata kataba Allah inda wa hasanatan sai Allah ya sa a rubuta masa aiki na lada kammalalle bai yi ba a dalilin niyya kyaukyawa an rubuta mai ya aikata aikin lada kammalalle wa ina hamma biha idan mutum ya yi nufi da aikin lada fa'alaha fa'amilaha ya aikata aikin ka taba Allah wa inda ashara hasanatin sai Allah ya sa a rubuta mai lada goma ka aikata aiki na lada guda Allah ya sa a rubuta ma lada goma kuma abin bai tsaya nan ba ila sab'i mi'ati dhi'fin za a yi ta ƙara maka har sai ya kai gwargwadon lada ɗari bakwai ila dha'afin kathira har zuwa ga linki linki wanda da yawa ma'ana Allah ɗaya sai ya ka inda ladar ka za ta kai wa ila amma bi sayyi'atin idan yayi niyyar aikata aiki na zinibi aiki na zunubi mummuna falam ya amala amma bai aikata ba kataba Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a rubuta aidahu a gurin sa hasanatan kamila lada kammalalla zunubi na ya niyya aikatawa amma kuma bai aikata zunubin ba sai gashi Allah ya sa a bashi lada kammalalla wa ina hamma biha idan ya yi niyyar aikata zunubi fa'amilaha ya aikata aikin layi na zinibi? kataba Allahu sayyi'a sai Allah ya sa a rubuta mai zunubi wahida guda kaga zunubi fara guda za a rubuta mishi amma ce in kai la'akari da Allah zai sa a rubuta masa lada goma daga nan zuwa linki ɗari daga nan zuwa ga linki wanda bai da iyaka wanda ya nuna Allah subhanahu wata'ala yana son mu yana kaunar mu mu ne muke zalimtar kawo kanmu da haka akwai bukata ya ku bayin Allah mu kula mu lura mu san cewa mu yana son mu ya zama wajibi mu ma mu so kanmu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi a cikin ingantaccen littafansu da wa'annan haruffa kamar wannan ruwayar kenan da ta zo a za ka kenan aiki na lada idan har mutum ya rubuta ya yi aikin lada to hakika Allah yana sa a ka maka. haka kuma wani wurin Allah ya ce mana amila salihan bali nafsihi duk wanda ya aikata aiki na gari. ya yi aiki kyaukyawa to wannan aikin da ya yi na gari. ya yi ne don kansa shi ma wannan a hadisin da muka karanta za mu ga cewa yana da fa'idodi da dama kaɗan daga ciki da dama ambata yana daga cikin falalar Allah magwayi mai girma da tausayawar Allah da kyautatawar Allah duk wanda ya niyyar aikata aikin lada bai aikata aikin na lada ba Allah ya sa a rubuta masa lada haka kuma abin nihi da a wannan kalma ta alham ya yi kuduri kuduri ɗaya ka yi baka aikata ba amma sai Allah ya sa a rubuta maka lada bayan an rubuta maka lada in ka aikata kuma sai a kama ninninka maka ita daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa ga ninki wanda ainihi ba shi da iyaka Allah shi ya san irin yawan linkin da ya kaniya ya baka amma dai ba don wani mahaluki ya san cewa ga iyakai yawan ba to wannan kenan kun ga wani hadisi yana zabar shemu kan ma'aikata ayyuka na kwarai ma'aikata ayyuka na gari saboda ni idan ma'aikata kyaukyawar ayyuka za mu samu ninki ninki na lada waɗanda Allah maɗaukaki zai yi mana wato sakamako da suwa ko kuma da ita lada. To sai hadisi na talatin da takwas, wanda al'imamun nawawi Allah ya mishi rama ya ce al'adisun zamin wa talatin, hadisi na talatin da takwas, an abi hurairata radiyallahu an, wannan hadisin an karɓo ne daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda fala abun huraira ya ce fala rasulullah manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam. inna Allah ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki fala ya ce kaga wannan hadisi ma hadisi ne kudusi bambancinsa da alƙur'ani shine alqur'ani ana karanta shi matsayin ibada kamar tilawa hadisul qudsi ba karanta shi haka alqur'ani ana karanta shi cikin sallah hadisul qudsi ba karanta shi cikin sallah aga amma duk wato ainihi magana ce ta Allah ta'ala sai dai ta bambanta da alqur'ani ta waɗannan wasokin da na ambata sai ce Allah madaukakin sarki kala ya ce mana adani waliyan duk wanda yake yaya da masoyina in ji Allah faqad azantu bil ard haqiqa ina sanar da shi da fada ka fada ma duk wanda ka ƙiyayya da masoyina to ya shirya mu yi fada da shiya kaga kuma ba wanda zai iya fada da Allah wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na bai taɓa neman kusanci zuwa gare ni ba bishayin da wani abu a habba ilayya wanda wannan abin na yi son shi mai maftaratu irin abinda na fadanta masa abinda na fadanta masa shi nake son ya nemi kusanci da shi a gurina ya yi sallah ya yi azumi ya yi haji ya yi zakka ya sadar da zumunta da sauran ayyuka na alkhairi biyayya wa mahaifa duk yana cike da sai Allah ta'ala ya ce wala zalo abdi bawa na ba zai gushe ba ya taƙarrabu ilayya bin nawafil yana neman kusanci zuwa gare ni da nafiloli hatta uhibbahu sai na so shi kenan bayan ta yi farilla tana yin nafila wannan yana sababar da Allah ya soka bai za a hababtu idan na so shi shi mutum kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi sai ya zama jin da yake ji da shi wa basaru alladhi yabsiru bihi sai zama mai ganin da yake wato ainihi a amfani da shiya in zama mai ganin da yake amfani da shiya wa yadda wallati shi biha kuma in zama hannu ne wanda yake damƙa da shiya wa rijluhu allati yamshi biha in zama mai kawar da yake tahiya da ita wala in sa'alani wallahi idan ya roƙe ni la utiyannahu zan bashi abin da ya roƙe ni wala in ista'azani wallahi idan ya nemi kariya ta ya nemi tsari na nau'i zannahu zan kare shi rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ma'ana Allah zai taimaki ji ne bai saurarin komai sai alkhairi gani ne bai ganin komai sai alkhairi bai rika komai sai alkhairi duk wani abu da zai yi yana tare da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka kenan akwai buƙatar bayan mun yi sallar farilla ya zama muna biyar da nafiloli dan mu samu Allah subhanahu wa ta'ala ya so mu ya jagoranci al'amarin mu kuma ya zama yana ba mu kariya a gaban mu da kuma bayanmu. muna fata da kauna da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaka da dace ya za ayyukan su zama don bi ɗaya yadda shi kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala nan ne darasinmu mu ya kammala darasi na ainihi goma sha hudu a cikin wannan misali insha Allah darasin mu na gaba za mu tashi ne a farkon hadisi na talatin da tara kuma wanda shine darasi na goma sha biyar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إياكم دكتور